إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau laraba uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da takwas ga watan yuli Miladiya. ta annabi isa alaihi salam idan lissafinsu ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha shida kafin mu ci gaba akwai shifa royal hospital Bauti, kamar yadda suka saba bonanzan da suke bayarwa a cikin watan ramalana sun sake aiko da takarda cewa salamu alaikum a madadin hukumar wannan asibiti tana tunasar da jama'a musulmi cewa kamar yadda muka saba na ba da rangwami ko sassauci ga marasa lafiya a wannan wata na ramadan kamar haka number one consultation free number two free registration number three 10% discount for all other services number four 20% discount for elderly patients 50 years and above saboda haka abin da suka fala kenan to akwai sassauci akan waɗannan abubuwa duk wanda bai da lafiya yana da bukata sai ya je same su a number four Gwallaga Street behind Ministry for uh, Higher Education headquarters Bauchi Nigeria wanda ba su da lafiya Allah ta wa ta'ala ya ba su lafiya idan ba a manta ba a jiya mun karanta waɗansu ayoyi guda biyu masu muhimmanci ainihin waɗanda suke bayani dangane da makoman waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ta'ala zai ba su gidan aljanna kuma wannan aljanna mai daɗin shiga duk wanda ya shiga aljanna zai samu tarka daga wajen mala'iku ta sallama da kuma albishir sa'an nan duk wanda ya shiga aljanna zai ya dawwama a cikin gidan aljanna babu maganan fita aljanna akwai walwala aljanna akwai jin daɗi aljanna akwai abubuwan mamaki wanda mutum bai taba gani ba kamar yadda manzo Allah ya ce fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sa'annan tunani bai taba wato fadawa akan wannan abu ba kuma lalle gidan aljanna akwai walwala kamar yadda muka ambata mutum zai je duk inda ya ga dama zai zauna a inda yake so zai ci abin da yake so shine na tabawwa min aljannati haythu nasha bi ma'ana at-tabawwa wannan zama a cikin gidan aljanna zama ne na walwala wanda yake babu takuri a ciki babu matsatsi a ciki babu tsangwama a cikin gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna amma karke Allah ta'ala ya ce fa ni'ma ajrul amilin madalla da ainihin sakamakon masu aiki masu aiki su ne waɗanda suke samun aljanna wanda ya aiki wa Allah ta'ala shine wanda zai samu aljanna misali an samu hadisi daga abu huraira Allah shi kare yadda da shi ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce man zaujai ne min malihi fi sabilillahi ta'ala duk wanda ya kashe dukiyansa domin ɗaukaka addinin Allah to za a kiraye shi duk iya min abuwa janna za a kiraye ki a ƙofofin aljanna saboda haka duk wanda ya ta wannan ɓangare ya yi aikin alheri ya yi aiki gamsashe wanda Allah ya karɓa to za a kira shi daga wannan ƙofa idan ya yi wani aiki za a kira shi daga wancan ƙofa to idan an kira ka daga kofan dama da kofan haguna ta ina za ka shiga ta dama saboda wani dalili tun da ka ce ta kofan dama za ka shiga saboda wani dalili domin wannan hadisi ya ce walil jannati abuwa aljanna tana da kofofi da dama ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai ko guda takwa kuma ta ko ina aka kira ka ka shiga to aljannan ne za ka shiga saboda haka kayi azumi akwai ƙofar arrayyan an kira ka ta ƙofar rayyan kayi jihadi an kira ka ta kofar jihadi ka tsaye da sallolin farillai kayi na nafilfili an kira ka ta ƙofar sallolin farillai da nafilfili kayi sadaka da alheri da kyauta talan ma an kira ka ta wannan ƙofa, ta ina za ka shiga ina ne kofan dama tunda da farko kun amsa kofan dama ina ne kofan dama tunda an ce walil jannati abwabu aljanna tana da kofofi da yawa to sai dai ba mamaki waɗanda suka amsa suka ce ta kofan dama akwai wani hadisi wanda manzo Allah ya bayanin cewa akwai bayin Allah na kwarai masu daraja waɗanda suke mataki na farko waɗanda za a iya kiransu group A ko waɗanda za a kira su za a kira su number one za su shiga kofan za su shiga aljanna ne ta kofan al'aiman kofan dama sai aka ce sauran mutane da kuma ainihin waɗannan bayan Allah kwafin shuraka fi sa'iril abuwar su masu tarayya ne a sauran kofofi gaba daya saboda haka mutum mai daraja ko da ya shiga ta kofan dama ko kuma ya je ta kowace kofa ya ga dama ya shiga amma kai idan baka yi aiki irin nasu ba in ka je ta kofan dama za a hankalo ka dun baka isa ka shiga ta wannan kofa ba ashe kenan kuna da gaskiyan ku da kuka ce ta kofan dama za ku shiga aljanna to amma kuma ba a na'am ne abin zai tsaya ba to kuma ba a na'am ne zai kare ba saboda sai kayi aiki shine fa ni'ima ajrul amile ma dalla da sakamako na waɗanda suka yi aiki faman kana min ahli salati du'iya min babi salat duk wanda ya kasance cikin ma'abuta sallah za a kira shi ta kofan sallah wa man kana min ahli sadaqa du'iya min babi sadaqa wanda ya kasance ma'abucin sadaka ne za a kira shi ta kofan sadaka musamman ma a wannan mawuyacin hali da mutane suke cikin tafku wa man kana min ahli jihadi du'iya min babi jihad duk wanda ya kasance ma'abucin jihadi ne to za a kira shi ta kofan jihadi jihadin nan na makami ne ko jihadin nan na karantarwa ne to duk suna wannan guro wa man kana min ahli siyami duk wanda ya kasance cikin ma'abuta azumi ne wato duk iya min min ko min babi rayyan za a kira ki ta kofa ta arrayyan kofan arrayyan shine kofan azumi fa qala abubakarin sai abubakar radiyallahu anhu kaji maza sai ya buɗi baki ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah ma ala ahadin min daruratin du'iya min ayyiha du'iya yace ya rasulullah idan mutum aka kira ki ta waɗannan kofofi ta kowace kofa kawai sai ya je ana kiran sunansa ana ce ka zo ta wannan kofa ya kai zubairu dan abubakar ka zo ta wannan kofa to in an kira ni ta kowace kofa ta ina kenan zan je shine abubakar bin abi quhafa radiyallahu an ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an kira mutum ta kowace kofa to yaya zai yi kuma akwai yiwuwan a kira mutum ta kowace kofa ne sai yace fa hal yud'a minha kulliha ahadun ya rasulullah fa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am sai maza Allah yace kwarai ko za iya kiran mutum ta kowace kofa daga kofofin aljanna nan guda takwa ko guda bakwai ta kowace kofa sai ka je ana kiran mutum sa'annan kuma sai annabi yayi masa fata yace wa arju an takuna minhu yace ina maka fata kai abubakar ka kasance daga cikinsu saboda haka kai kana daga cikinsu. su shi yasa duk wanda yazo ya koshe abubakar bin abi kuhafa to shi fa babu inda zai zauna cikin musulunci abubakar bin abi kuhafa ba kan wallasa ba ne abubakar bin abi kuhafa babban sahabi ne na manzon Allah sannan abubakar bin abi kuhafa ainihin imaninsa ya fi imanin mutanen zamani a yanzu abubakar ibn abi kuhafa da yan shi'a suke koke shi wannan yana gwada rakin imaninsu da rakin mutuncinsu saboda idan ka kushe abubakar bin abi kuhafa ka aibanta ki ko ka cire ki daga musulunci to da kai da iyayenka da kakanninka da zuriyanka in baka yi sa'a ba da kasan kuma ba za ku zauna a musulunci ba in dai har sun goyi bayan ka kan wannan saboda haka hatsari ne wannan bawan Allah ya yi ayyuka daban-daban ya kashe dukiyansa wajen kare addinin Allah kuma ya yi sallah ya yi azumi ya yi jihadi ya zama babban kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa manzo Allah ce wa arju an takuna minhum lalle ina fata ina maka tsammani ka kasance cikin waɗanda za a kiraye su daga kowace kofa daga cikin kofofin gidan aljanna Allah ya samu ma muna ciki sai hadisi daga sahal ibn sa'ad sa'idi Allah ki kare yadda da ki yace inna fil jannati lalle a cikin aljanna akwai samaniyata abwabin kofofi guda takwa babu minha yusamma rayyan a cikin kofofin akwai kofa mai suna Arrayyan, rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun ba mai shiga ta wannan kofa sai masu azumi saboda haka idan masu azumi suka shiga sai a rufe wannan kofa ba mai shiga in banda wanda ya azumi sai wanda ya azumin farilla kuma ya azumin nafilfili Allah ya samu dace saboda haka fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala, kuma idan sun shiga aljanna suna godiya ga Allah, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا حمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده كما يجسك أنبتا تكم وتآية ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الذي صدقنا وعده ولكن خسرنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله lalle Allah tabaraka wa ta'ala kine mai kiryarwa zuwa ga hanyar aljanna laka ja'at rusul rabbina bil haqqi manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya kuma mun karbi wannan gaskiya Allah ya sa mu dace a wata ayan kuma Allah ya ce wa qala alhamdulillahi alladhi suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda azhaba anna alhazana ya tafiyar da bakin ciki da damuwa ga barin mu inna rabbana lagafurun shakur lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne kuma wanda ya cancanta a gode masa ya ahallana daral muqama wanda ya zaunar da mu gida na dawwama min fadlihi saboda falalansa gidan aljanna kenan la yamassuna fiha nasab wahala ba ta kafan a cikin gidan aljanna wala yamassuna fiha lugub sannan wahala ko kuma gajiyawa ba ta shafan a cikin gidan aljanna to wannan shine addu'an bayan Allah na kwarai yayin da suka shiga aljanna Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wa taral mala'ikata kuma lalle zaka ga mala'iku ya kai ɗan adam ranar takin alkiyama na min haulil arshi suna kewaye da al'arkin ubangiji wannan shi yake tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da al'arki kamar yadda ya ambata cikin wata aya wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya layin mala'iku ɗai ɗai ɗai har guda takwa su ne za su ɗauko al'arshin ubangiji ranar takin alkiyama kuma aqida ta ahlus sunna wal jama'a lalle Allah tabaraka wata'ala ar-rahmanu alal al-arshi sawa wa huwa fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi lalle Allah tabaraka wata'ala ya daidaita akan al-arshi da zafinsa, amma Allah ta'ala yana kowane wuri da iliminsa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ay bi ilmihi ولا خمسة إلا هو سادسهم أو أي بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه ولكن أبن إمام السيوطي رحمه الله تعالى يفسر كل وقت عندك سامو ما سجانا وقدا أكنا هدن سكين الله تارد إلمنك idan ka samu guda biyar suna ganawa na shidan su shine Allah tare da iliminsa sa'annan kuma daɗin daɗawa lissafi ko adadin da bai kai haka ba ko wanda ya wuce haka idan suna ganawa ko suna aikata wani abu to Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da iliminsa saboda haka shi yasa Allah ta'ala yana ko ina da iliminsa amma Allah ya daidaita kan al'arki da zatinsa shine abinda mai risala alkirawani ya ambata wa huwa fawqa arkihil majid bi zatihi lalle Allah yana saman al'arkinsa mai girma da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi kuma Allah yana kowane wuri da ilminsa saboda haka zatin Allah ba rarrabuwa yayi a wurare daban-daban ba zatin Allah ya daidaita a bisa al'arkinsa kuma wannan al'arki kamar yadda aka yi bayani a nan duniya babu wanda ya je wajen al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daren da yi isra'i da mi'raji kamar yadda manzon Allah ya ambaci mi'raji a cikin ingantaccen hadisi isra'i alqur'ani ya ambata a cikin suratul isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير saboda haka da manzo Allah ya isra'i da mi'raji ya je al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ga ayoyin Allah masu yawa waɗanda yake bai taɓa ganin irinsu ba a duniya shi yasa Allah ta'ala ya ce ma zagal basar wa ma taba laqad ra'a min ayati rabbih kubra idon manzon Allah bai karkace ba kuma bai ƙetare iyaka ba hakika ya ga manya-manyan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da manzo Allah ya Isra'i da Mi'raji a lokacin ya karko salloli guda biyar kuma ya hadu da annabawan Allah masu yawa kaman annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Harun da annabi Yusuf da annabi Idris da annabi ainihin eh, annabi Adam duk waɗannan annabawa ya hadu da su a sararin samaniya in ma sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta bakwai har ya zuwa lokacin da ya je al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa al'arki yana daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda yake masu girma babu wanda ya san al'arki babu wanda ya taɓa ganin al'arki a nan duniya daga cikin mutane gaba ɗaya sai dai manzon Allah kamar yadda malamai da yawa suka yi bayani saboda haka manzo Allah ya je al'arshin ubangiji ya karɓo mana sallah da waɗansu ayyuka sa'annan ya dawo duniya kuma Allah ta'ala ya sa manzo Allah ya yi bayani cewa ranar takin alkiyama al'arkin nan zai zo Allah ta'ala yana kan al'arkinsa sai dai akwai waɗanda suke ƙarƙashin al'arkin Allah ranar takin alkiyama kamar yadda hadisin Abu huraira ya tabbatar sabatun yuzilluhumullahu fi Yau yawma la zilla illa zillu lalle mutane guda bakwai Allah yana ajiye su a inuwan ranar takin alkiyama a wata ruwaya aka ce inuwan al'arfi a wata ruwaya aka ce inuwan Allah subhanahu wa ta'ala wannan inuwan ta ina take yaya take babu wanda ya sani ba wanda zai iya cikakken bayani sai idan an je lahira an ga wannan inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muka ambata Allah ta'ala ya daidaita da zatinsa a bisa al'arkinsa kuma daidaito wanda ya dace da shi saboda haka mutane guda bakwai din nan suna ƙarƙashin wannan al'arshi ranar takin alkiyama daga cikin su akwai al-imam al-adil shugaba adile ba azzalumi ba ba nan ba ba kere ba ba dan ta'adda ba ba mai ƙetare iyakan Allah da ƙetare iyakan jama'a talakawa ba sannan na biyu a samu mutane guda biyu waɗanda suka yi soyayya don Allah suka haɗu domin Allah suka rabu domin Allah sannan na uku ga mutumin da ya ambaci Allah ki kaɗai sai ya zubar da hawaye saboda tsaban tsoron Allah sa'annan mutum na hudu shine mutumin da wata mata wanda take da kasaita ta ainihin kirayi shi domin ya saba wa Allah ya zina da ita yace inni akafullah lalle ni ina jin tsoron Allah sa'annan na biyar da mutumin da zuciyansa tana rataye da ainihin masallaci tun lokacin da ya ji an yi kiran sallah zai zo ya yi sallah wato a cikin jam'i tare da ainihin al'umma sa'annan na bakwai shine mutumin da ya kasance saurayi ne ya taki cikin bautan Allah bai yi halin irin na samartakan zamani ba bai saba wa Allah ba bai yi zina ba bai yi ƙarya ba bai yi tuwatuwa ba bai yi sata ba bai nemi matan banza ba bai yi liwatsi ba bai yi sunuka ba bai yi suwaga ba bai yi waɗannan abubuwa ba shine wa shaqun naka fi ibadatillah ga ainihin saurayi wanda ya take wajen bautan Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan na bakwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da mutumin da ya sadaka da hannun dama hannun hagu na bai san abin da yake bayarwa ba saboda ya bayar babu lissafi ko kuma ya bayar da yawa waɗannan su ne sab'atun yuzilluhumullahu fi zille yawma la zilla illa zillu to kaga wannan ke ke daɗa tabbatar mana da al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala to wa taral mala'ikata hafina min hawlil arshi za ka ga mala'iku ranar takin kiyama suna kewaye da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi tare da gode wa ubangijinsu shi yasa tasbihi da godiya suna da muhimmanci a yinin a haɗa su waje guda subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim lokacin da mazu Allah ya isar da saƙon Allah ya gama aikin da Allah ta'ala ya ɗora masa sai aka saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba nana aisha radiyallahu anha tace tunda aka saukar da wannan sura ga annabi a cikin ruku'ansa ko sujudansa ko cikin sujada sai ya hada subhanallahi da alhamdulillah sai yayi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallahi walhamdulillah saboda haka shi yasa idan ka yi subhanallahi da alhamdulillahi to waɗannan kalmomi guda biyu suna da daraja a wajen Allah kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar hadisin Abu Huraira hadisin Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhuma wa gairuhuma radiyallahu anhum sun tabbatar da cewa alhamdulillahi fadin wannan kalma sadaka fadin subhanallahi sadaka ce a wajen Allah subhanahu ta'ala. saboda haka aikin mala'iku kenan yusabbihuna suna yin tasbihi wa Allah bihamdi rabbihim tare da godiya ga ubangiji subhanallahi wa bihamdi ko anan aka tsaya subhanallahi al-azim wa qudiya bainahum bilha lalle Allah ta'ala ya hukunci tsakanin wato waɗanda suka taru a filin alkiyama da gaskiya ko za a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya وقيل الحمد لله رب العالمين aka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu yasa bahaushe yace ko kana bakin kura ka wa Allah idan kana bakin kura ka wa Allah sai Allah ya taimake ka amma in kana cikin jin daɗi ka wa Allah kana cikin wahala kai ta kuka sai Allah ya maganin ka jin yawan kukan ka ba zai sa Allah ya saurare ka ba asali ma abinda aka ce ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifka fi shidda idan ka tuna Allah lokacin da kake cikin walwala to kana shiga cikin wahala sai Allah ya tuna da kai lama zakara ta'ala yayin da Allah ya ambata mana ko kuma hu fi ahlil jannati wan nar hukuncin da zai yi dangane da ma'abuta aljanna da yan gidan wuta wa annahu kullam fil mahalli alladhi yaliqu bi kowanne daga cikin su yana wurin da ya dace da shi wa yasluhu la wato wurin da yake maslaha gare shi duk wanda ya aikin kwarai yana gidan aljanna wanda ya mummunan aike yana gidan wuta Allah ya tsare mu wa huwa al-adil fi zalika alladhi la yajur lalle Allah shine adile mai adalci wanda yake baya zalunci akhbara an malaikati a cikin wannan aya sai Allah ya ba mu labari dangane da mala'ikunka waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya halice su daga haske ne su ne waɗanda Allah ya halice su daga haske shi yasa la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah umarnin da ya mutu nan kuma suna biyayya ga Allah waɗannan su ne mala'iku maza Allah ya ce an halitte su ne daga haske nan aka halitte aljanu daga wuta nan aka halitte ɗan adam kamar yadda Allah ya sifanta muku a cikin alkur'ani inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أخبر عن ملائكته annahum lallai su mala'iku nan muhdiquna min hawlil ar suna kewaye da al'arkin ubangiji Almaji, wanda yake mai girma yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yumakkiduna suna girmama Allah wa yu'azzimuna suna kambama Allah wa yuqaddisuna suna tsarkake Allah wa yunazzihuna suna tsabtace Allah anin naqa'is wal jawr barin abubuwan na ƙasa da kuma zalunci wa kad fasala al hakika an yi bayani dalla dalla wa kad al amr Allah ya riga ya hukunta al'amari bayanin tauhidi daban bayanin ibada daban ayyukan ibada ga su kaki daban-daban sa'annan bayanin biyayya daban sakon Allah ma duk an yi bayani abu kaza sako ne na Allah sa'annan kuma duniya za ta kare kuma za a yi takin alkiyama kuma za a ga mala'iku iri daban-daban kuma Allah yana da aljanna sa'annan yana da wuta kuma Allah yana da maganin duk wanda ya ketare iyaka zai yi maganinsa da gidan wuta duk wanda ya yi biyayya Allah zai baki aljanna shine ne qad fasala al-qadiyya wa qad wa hakama bil adl Allah ya yi riga ya yi hukunci da adalci waliza walihada qala azza wa shi yasa Allah ta'ala yake wa qudiya bainahum Ai riga an gama hukunci tsakaninsu ay bainal khala'iq bil haqq tsakanin halittu da gaskiya sun maƙala sa'annan sai Allah ya ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ka ce godiya ta tabbata ga Allah ko kuma lalle an ce godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu aina taqal qawnu ajma'uhu duniya gaba daya natiquhu wa bahimahu da ainihin mai magana da wanda baya magana kowa ya tabbatar da lillahi rabbil alamin an tabbatar wa Allah ubangijin halittu Balhamdi da godiya fi hukumihi cikin hukuncin Allah wa adlihi da adalcin Allah ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلق aka ce وقيل الحمد لله رب العالمين saboda wakila an ce wala ya gwada kowa da kowa abinda ma kake ganin sa concrete ne tsandararre ne bai da rai to a wajen Allah yana da rai yana tasbihi wa Allah irin tasbihin da baka sani ba yasa kowa yana godiya ga Allah sai yasa aka ce wakila fadalla ala anna jami'al makhluqa wanda ke yake gwada dukkan halittu gaba daya shahidat lahu bilham sun tabbatar wa Allah da godiya qala qatada shi yasa al-imam qatada yace sai daga cikin manyan tabi'ai masana tafsirin ayoyin alqur'ani يتي افتتها الخلق بالحمد كو افتتها الخلق بالحمد هل تزكى فاراني لغوديا الله كما يتي الله يتي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وكما وجن كراتم فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد duk waɗannan gaba ɗaya ana tabbatarwa Allah da sifofinsa ne sa'annan in ka ci gaba iya wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan kuma roƙo ne ake shi yasa Fatiha idan ka kasa ta gida biyu rabi na Allah ne kuma rabi na dan adam annabi ya tabbatar da haka cikin hadisin Abu Hurairah Allah ki kara yadda da ki yace Allah ta'ala ya ce قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu duk abin da bawa na ya roka tun da da ya yi kimfiɗa da godiya gare ni to duk abinda ya roka Allah zai bai ya idan mutum ya ce alhamdulillah ya rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin kamar yadda limamin mu ya ta karanta mana sallan ashab maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako da maliki yawmiddin da maliki yawmiddin qira'atani mutawatiratan qira'o'i guda biyu ne waɗanda yake dukan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu gare ka kawai muke bautawa to waɗannan sifofin Allah ne subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya faɗi wannan alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce hamidani abdi lalle bawa na ya girmama ni arrahmanir rahim sai ce majjadani abdi lalle bawa na ya ainihin kamba mali. sannan maliki yawmiddin sai ta asna alayya abdi lalle bawa na yayi yabo gare ni iyyaka na'budu gare ka muke bautawa sai lalle bawa na ya yadda ni kadai ne bani da abokin tarayya kuma ni kadai ne ya cancanta abauta mun Allah subhanahu Ta'ala. ya sa duk abin da ya tambaya sai a baki wa iyyaka nasta'in gare ka kawai muke neman taimako ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba su ne kudawa? wala dhalin ba kuma batattu ba jahilai su ne nasara saboda haka ke sa aka ce amin a karshe sai mutum ya ce amin ya Allah ka amsa mana bi ma'ana Allahumma stajib ya Allah ka amsa mana wannan addu'a saboda haka kun ga dan adam yana godiya wa Allah subhanahu wata'ala a kowace rana a cikin sallolin farillai da kuma sallolin nafilfili, da kuma lokacin da zai zauna ko zai ci abinci ko bayan ya gama cin abinci ko lokacin da ya huta idan ya gama hutawa zai take ko idan ya samu ni'ima ya ce alhamdulillah ko kuma ya ce alhamdulillah illazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ko ya faɗi wannan kalma ko kwatankwacin wannan kalma kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambata mana godiyan da ya a cikin suratul an'am yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta sammai da kasai وجعل الظلمات والنور سألن يسن يجفي جهزك أدونيا جلاهرة زبائع ثم الذين كفروا في ربهم يأدلون sa'annan waɗanda za kafin ce da Ubangijinsu suna karkacewa ga barin ga barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan a cikin suratul kahaf nan ma Allah ya fara da godiya a gare ki kuma ya tabbatar da ikonsa wanda ya saukar da ayoyi ga ainihin bawansa walam ya ji Allahu iwaja bai sanya masa karkata da taɓewa da munanan abubuwa ba ya baki daraja sa'annan daɗin daɗawa sai Allah ta'ala ya sake kaddara duk wanda ya imani da wannan manzo mai daraja wannan bawa na Allah da littafin da ya zo da ke da addinin da ya zo da ke shi ma Allah ta'ala ba zai wulakanta ki ko ya kaskanta ki a duniya gaba ɗaya ba shine alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yasa aka ce Allah ta'ala ya fara bude maganan halittu da godiya gare shi ya fara bude maganan wannan bawa mai daraja da littafin da ya baki shine annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma godiya gare shi sa'an nan yayi umurni da a rinka karanta suran godiya ga Allah a cikin kowace raka'a a cikin sallah banda godiyan da ake yi a lokatai daban-daban kuma ma sa'annan a karshe aka kare bilhamdi da godiya ga Allah yasa idan mutum ya gama cin abinci me yake fala da farko mutum zai fara cin abinci zai ce bismillah idan ya je tsakiya ya manta bismillah a farko in ya je tsakiya me zai ce bismillah awwaluhu wa akhiruhu ko bismillah awwaluhu wa akhirahu ko fi ismillahi fi awwalihi wa sannan idan ya je karshe ya gama cin abinci me zai ce alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni ya shayar da ni ba tare da wata dabara ba kuma babu karfi Allah ya ciyar da ni ya shayar da ni an yi godiya ga Allah an cika yasa duk abin da ka kammala ka cika to ka ce alhamdulillah yasa za ka ji bayan Allah suna cewa wa akhiru da awana kamar yadda yan aljanna za su faɗa wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin karshen godiyan mu ko karshen addu'an mu godiya ce ga Allah kuma duk wanda ya gode sai Allah ya kara masa Allah ya kara mana yasa yake ce Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wardina warda anna Allah ka ƙara mana wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wannan shine fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa qudiya bainahum bil haqqi lalle an yi hukunci tsakanin su da gaskiya wa qila kuma aka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa nahnu naqulu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen suratul zuma kuma wannan sura wanda take da ayoyi guda saba'in da biyar hadisin nana aisha radiyallahu anha ya tabbatar mana da cewa ta yi bayanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratu bani isra'ila da suratu zumar cikin dare kafin yayi bacci kaga yana karanta suratu tabara da daddare kafin ayi bacci wannan kan tuntunin matsofi suna faɗa mana ta maganin bala'i shi yasa a da za ka samu tsofi suna ƙoƙarin haddace suratu tabara duk wanda ya tashi a irin makarantu na islamiyya na da ko makarantun allo ko da bai haddace qur'ani ba zai yi ƙoƙari ya haddace suratu tabara idan kana koyar da mata za su ce a karantar da su tabara kana ba su kaɗan kaɗan saboda tabara ana karanta ta cikin dare تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ba wancan sura ba wancan suratul furqan ne wannan kuma suratul mulk annabi yakan karanta ta da daddare kamar yadda yake karanta suratul sajada yana karanta suratul sajada cikin dare kafin yayi bacci to daɗin daɗawa akwai ƙari yana karanta suratu bani isra'il ita ce suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan har ya zuwa ƙarshen ta cikin dare kafin yayi bacci sa'annan kuma yana karanta wannan suratul zumar wanda muka kammala ta a wannan lokaci shi cikin dare kafin yayi bacci saboda haka sai ayi kokari ayi koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sura ta gaba suratu gafir mai Allah yake بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبهم في البلاد سورة غافر وهي مكية وأن سورة على كرنت سورة غافر wa hiya makiyya an saukar da ita a makka ne kad kariha ba'du salaf minhum muhammad bin sirin an yuqal al sai dai wannan sura tana daga cikin al hawami ne al hawami al hawami surorin da suka fara da ainihin hamim kamar yadda malam ya karanta idan ka haɗa su ana kiransu al sai dai muhammad bin sirin ɗaya daga cikin magabata shi baya son a kira waɗannan surori a ce alhawamim wa innama yuqalu alu hamim sai dai a ce alu hamim bi ma'ana iyalai na hamim ko da yake wannan magana da ya faɗa an samu asari da ya tabbatar ga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare yadda da shi wanda yake bayanin cewa hawamim waɗannan surori waɗanda suka fara da hamim da hamim yace su din nan dibajul qur'ani ado ne na alqur'ani to abdullahi dan mas'ud kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen karban musulunci ma shine na nawa shine wajen na bakwai shine na bakwai a karban musulunci a duniya ka kaf gaba daya ya kasance yana kiwo ne wa mutanen makka ala qarariqa bi ma'ana suna biyan haraji suna biyan sa ainihin aikin kwadagonsa da wannan ne ma malamai suke ce zaman kake wando bai da amfani saboda haka duk inda kake saurayi ka nemi aikin yi kuma kada ka karena sana'a kada ka wulakanta sana'a amma tare wanda mutane suke sai aikin gwamnati sai aikin gwamnati to yanzu an kwana biyu ma aikin gwamnatin lalacewa zai yi mutane su rike sana'o'insu da kasuwanci da noma da kiwo a ƙarshe sai ya zo ya fi musu aikin gwamnati tunda in ka duba za ka ga duk wanda zai rike sana'a ya rike noma ya rike kiwo ya rike harkan kasuwanci da ainihin sana'arsa inda zai ji tsoron Allah ɗan ƙanƙanin abin da yake samu sai ga Allah ya sanya albarka ciki amma ga ma'aikatan gwamnati wanda za a yi wata guda su kutum mutum zai je aiki sau nawa zai kiyaye ka'ida na tafiya wajen aiki a lokaci na taki a lokaci ba zai ɓoye fayil a ƙasan kafet ba ba zai ainihin sace waɗansu takardu ba sannan idan wani kuɗi ya ratsa gabansa ba zai datse ba idan aka baki aika zai kai ba tare da ya rage komai ba yana da wahala ka samu ma'aikatan gwamnati suna kiyaye ka'idodi ɗari bisa ɗari shi yasa za ga duk kuɗaɗen da suke samu sai ka ga bala'i ya shiga ciki saboda me saboda kaucewa hanyar da ake yi don ba waɗanda suke samun kuɗaɗe a banza kamar ma'aikatan gwamnati a banza suke samun kuɗaɗe da su da 'yan siyasa su ne waɗanda suke samun kuɗaɗe a banza to amma da yake sun sa zalama a cikin su, shi yasa Allah yake kwace albarka za ka ji mutum ya samu miliyoyi ko albakinsa yana nan dubbai sa'annan waɗansu kuɗaɗe sun ratsa gabansa ya datse nan ya datse can ya datse can to amma kuma sai ka ga ya zo ya zama abin tausayi ya zo ya samu mai sana'a yana cin baki a wajensa ko wani ɗan kasuwa yana cin baki a wajensa ko wani makiyayi yana ƙwaranta yana zaluntarsa wanda annabi ya ce matsalul gani yi zulmun saboda haka ka yi ƙoƙari ka nemi abin sana'a wanda yake ko da ma kana aikin gwamnati tunda ba haramun bane inda za ka kiyaye dokoki za ka kiyaye tsare-tsare ba za ka yi zalunci ba ba haramun bane sai ka hada duka biyu ran da wannan ya kwace to za ka je ka samu wannan cikin natsuwa yasa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face yana da sana'a ba mai zaman kake wando babu wani daga cikin sahabban manzon Allah masu daraja face yana sana'a ba masu zaman kake wando bane shi yasa musulunci baya goyon bayan zaman kake wando ayi yi kokari a nemi aiki a nemi abin da za a samu rufin asiri komai kankantan abin da kake samu kayi addu'a Allah ya sanya albarka a ciki ba ka samu mai yawa wanda yake ba da albarka ba yasa abdullahi dan makon yana da sana'ansa kiwo yake yi yana kiwon dabbobi ne sa'annan kuma ana biyansa zuwa wani lokaci da wannan kuɗi ne yake samu yake yin al'amuransa na yau da kullum to lokacin da musulunci ya bayyana ya zo imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ta'ala ya baki ilimin alqur'ani Allah ya baki haddan alqur'ani sa'annan daɗin daɗawa Allah ya baki fahimtar ayoyin alkur'ani kuma Allah ta'ala ya sanya ki ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirai a cikin sahabban manzon Allah na alkur'ani kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa manya-manyan makarantu na tafsirai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na alkur'ani kuma daɗin daɗawa Allah ta'ala ya yi masa tsawon kwana wanda yake karantar da alkur'ani da tafsirin alkur'ani har ya bar duniya a ƙasan kufa shi yasa yake cewa bayan ya shekara wajen tamanin da wani abu ya ce da a ce na san wani a'lamu minni fi kitabillahi tablughu ibl la rakibtu ilayhi yace a yanzu a duniya da na san wani wanda ya fi ni ilimi dangane da littafin Allah tunda dama a baya yayi bayani ba wata aya cikin alqur'ani yace face zan muku bayanin dalilin saukanta da inda ta sauka da lokacin da ta sauka ba mamaki ma hadda bayanin mutanen da suke wajen yayin da ayan ta sauka kaga wannan shine ulumul qur'an shi yasa yace walau anni a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughu al-ibil la rakibtu ilayhi da na san wani a yau wanda ya fi ni sanin littafin Allah wanda zan hau abin hawa ya kai ni wajensa domin na nemi ilimin ƙari a bisa littafin Allah ya ce wallahi da zan hau wannan abin hawa in je wajensa domin neman ilimi na littafin Allah wannan shi yake gwada cewa ilimi baya karewa saboda haka ko kayi digiri na ɗaya da na biyu da na uku ilimi jeji ne akwai abin da baka sani ba ko kai dokta ne ake kiranka da sauranka to kaga idan har an ce dokta da sauransa shi kuma wanda yake da diploma fa me za a ce masa kenan da saura da yawa wannan shine Abdullahi dan wanda ya kafa makaranta ta ainihin tafsirin alqur'ani shine yake cewa hawami suna daga cikin dibajin qur'an ado ne na alqur'ani to kaga idan wani ya zo a bayansa yace baya jin daɗi don an ce hawamim to ba za a saurari maganan na baya ba maganan na farko za a dauka sunna annabi ya ce bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin kuma Abdullahi dan Mas'ud maza Allah ya ce akwai alqur'ani da gare shi a saurari karatun qur'ani a wajensa in ma baka sani ba bari a sanar da kai annabi ya sa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa ayoyin Kur'ani, sai da manzo Allah ya fashe da kuka saboda haka da Allah bai yadda da karatun sa ba da ba za a ce wa annabi ya faɗa masa ya karanta masa ayoyin Qur'ani ba har yace ya zan yin karanta maka ayoyin Kur'ani, alhali kai aka saukar maka da alqur'ani yace eh ka karanta mini saboda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da haka ya kaddara haka saboda haka babban mutum ne mai daraja wa qala mithar bin khidam kana yuqalu lahunna al waɗannan surori ana kiran su al me yasa ake kiran su al waɗannan surori da zamu karanta su hawamir hamin hamin hamin din nan ana kiran su sune angwayen alqur'ani saboda abin da suka kunsa na karantarwa saboda haka sai a rike mana wannan magana rawa zalika kullahu al-imam al-alim abu ubaidillah al-qasim bin sallam rahimahullahu ta'ala fi kitab fada'il al-qur'an wa an abdullahi bin mas'ud har ila yau abdullahi dan mas'ud Allah ki kara yadda da shi yace inna masalal ya ce lalle misalin alkur'ani da kake gani ka masali rajulin kamar misalin mutum ne in talaka yartadu li ahlihi manzila ya tafi wani waje yana son ya nemi matsuguni wa iyalansa ya tafi wani gari ko ya tafi jejin Allah yana son ya samu waje mai dausayi mai kyau wa iyalansa famarra bai asari gaisin sai ya je wani waje ya ganshi akwai danshi danshi kun san su da yake sahara suke da ita sahara din nan akwai wahalar rayuwa a wajen akwai rashin ruwa kafin ka ga an yi ruwan sama za a dade kafin ka samu ruwan sha ana wahala to idan sun ga waje mai dausayi ko mai danki danshi suna ki'awan wajen a ce su tare da su da iyalansu to da ya je ya ga wannan waje sai ya tsaya wa ma huwa yasiru fihi wa yata'ajjab yana tafiya ciki yana jin mamaki yashabata ala rawdatin da misal yana ci gaba da tafiya yana son ya samu inda ya fi ni'ima domin ya saukar da iyalansa a wajen sai ya samu waɗansu lambuna waɗanda suke masu yabanya faƙala ajibtu min al-gaysil awwal yace na ji mamaki daga ƙasan da na iske ta da farko fa hadha ajabu wa ajab yace amma wannan waje ya fi bani awa ya fi mamaki akan na baya faqila lahu sai aka ce masa inna masalal gaisil awwal kaga misalin ruwan farko din nan da kataran masalu idamil qur'an kamar misalin girman alkur'ani ne gaba ɗaya mutum ya ɗauko shi kutum zai karanta wa inna masala haula ya raudati addamita waɗannan wurare masu yabanya lambu abin sha'awa wanda kowa yake so ya zauna da matansa da 'ya'yansa mislu ali hamim fil qur'an kwatankwacin waɗannan surori ne masu hamim hamim a cikin alkur'ani to wannan yana faɗaitar da mu wajen karanta su da haddace su da fahimtar abin da suke karantarwa kamar yadda za mu shiga cikin su insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar yadda aka saba ambaton bismillah a farkon kowace sura in manda suratu tauba haka aka samu annabi yayi umarni wa sahabbai da su rubuta bismillah a farkon kowace sura hamim waɗannan harufa guda biyu mafiya yawan malaman tafsiri sukan ce wallahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda biyu shi yasa anan malai yake cewa amma kalamu ala hurufil mutakatti'a lalle magana a bisa waɗannan haruffa waɗanda ake yayyanke su alif lam ha mim ta ha da sauran ire-iren su faqad taqaddama fi awwal suratil baqara a farkon suratul baqara mun yi bayani bima agana an i'adatihi hahuna ba sai mun sake maimaitawa ba wa qila sai dai waɗansu malamai sun tafi da fahimtar cewa inna hamim waɗannan harufa guda biyu ko wannan kalma ismun min asma'illahi azza wa jalla hamim suna ne daga cikin sunayen Allah mai girma da buwaya shi yasa aka ce sunayen Allah ba wai guda 99 ne kadai babu kari babu rage ba sunayen Allah sun fi da tara. sai dai akwai guda tara. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi bayani inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ta kalar janna. lalle manzon Allah yake Allah yana da sunaye guda tara dari ba ɗaya duk wanda ya kididdige su zai shiga aljanna to amma baki yake gwada cewa sunayen Allah iyakacinsu su ba kenan tunda Allah ta kansa yake cewa walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu ku kiraye ki da wannan sunaye kuma manzo Allah cikin addu'a yayi addu'a ya ce ina roƙonka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak saboda haka akwai sunayen da Allah ya sauka cikin alkur'aninsa akwai sunayen da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da bayinsa akwai kuma sunayen da Allah ya bar wa kansa babu wanda ya san waɗannan sunaye sai Allah ki karan kansa shi yasa sunayen Allah mafiya kyawu suna da yawa to idan an ce hamim ismun min asma'illahi azza jalla wannan babu mamaki Ko an shadu fi zalika baitan shi yasa ma wani lokaci suke gargade suke ce idan abin bala'i ya same ka to kafin ya same ka ka yi ƙoƙari ka karanta sura waɗanda suke kunshe da hamim to wannan zai taimaka maka shi yasa wani mawakin larabawa yana cewa yuzakkiruni hamima war rumhu shadirun fa halla tala hamima qabla taqaddumi yuzakkiruni yana tunatar da ni hamim waɗannan surori ko waɗannan surori waɗanda suke da hamim ar-rumhu takwabin da aka ɗauko shi ko kuma maki wanda aka ɗauko za a cakka maka ya ce to wannan ƙoƙarin cakkawa ɗin nan yana tunatar da ni hamim ya ce halla tala hamima qabla taqaddumi me yasa ba karanta waɗannan surori ba kafin ka zo wannan lokaci imana mutum ya yi ƙoƙari ya yi addu'a tun kafin bala'i ya sauka don abin da ake so ba wai sai bala'i ya sauka gare ka za ka yi addu'a ba musamman ma a cikin watan ramadan ya yasa Allah tabaraka wata'ala ya kawo batun addu'a bayan yayi magana akan hukunce hukuncen azumi a cikin ayoyi guda uku yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka ayi kokari ayi addu'a tun kafin bala'i ya sauka idan bala'i ya sauka ko da mutum bai yi addu'a ba sai Allah ta'ala ya taimake shi wa anil muhallab bin abi sufra قال حدثني عن سمع عمن سمع وحدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون wannan yana daga cikin addu'an da ake yi ko kuma kalman da ake faɗa idan an je an kai farmaki kafin a faɗa wa makiya manzo Allah yace ce ku ce hamim bi Allah ba zai taimaki kafirai ba Allah ba zai taɓa taimakon kafirai akan ainihin musulmi ba saboda ka ta kai takaice fasaran wannan kalma ke tanzilul kitabi min Allahil azizil alim saukakken littafi daga Allah mabuwayi masani zambi wa qabil at-tawbi التوب شديد العقاب في la ilaha illa huwa ilayhi al-masir wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ladai abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan